sumayya sumayya sumayya sumayya ce sumayya ce haƙuri rayuwa ce su maiya su maiya ki haƙuri rayuwa ce su maiya su maiya komai na duniya shi ɗan haƙuri matsani ce kaddara in ta zo maka wannan baiwa ce ba kowa Allah yake kaddarawa ba soyayya rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri Mahaƙurici wata ran shi zai dafa dutse, komai yayi zafi maganin shi Allah. Sumayya, sumayya, sumayya, sumayya. Sumayya, sumayya, sumayya, sumayya. Sumayya. Sumaya Rayuwa ce Sumaya Ki haƙuri rayuwa ce Sumaya Sumaya ce Sumayya. Ita ce mu gudu. Sumayya. Sumayya. Rayuwa ce Sumayya. Ki haƙuri rayuwa ce Sumayya. Sumayya. me yasa kika fito bayan na ce miki duk abin da kike so ki faɗa min zan miki shi me yasa kika kasa hakura kika bar gida Sadiya rayuwata tana cikin kunci na zama abin gudu abin tsoro kamar miya kowa gudu na yake yasa ba zan mutu ban huta ya Allah ka ɗora ina koma gare ka rayuwarki ba za ta zo ƙarshe ba domin Allah da ya sa miki wannan ciwon yana sane da ke kuma ya kamata ki sani duk wani mutum a duniyar nan kowa da kaddarar da Allah yake saukar masa da shi addu'a kawai ya kamata ne mu roki Allah sannan wannan zancen mutuwar da kike yi ki daina shi domin Allah baya so kuma yana fushi da mutunta ta gode daga gidanku nake aka ce min ke fito siyan wake yanzu ki kawo ni in je in siyo miki ki koma gida Sumayya ce komai na duniya shi ɗan haƙuri ne, ita dai jarrabawa kuma tsani ce. ƙaddara in ta zo maka wannan baiwa ce, ba kowa Allah yake ƙaddara ba. <laughs> Sumayya. ce ko kin gani ko sai da na miki karki fita kar fita na tabbatar idan kika fita ko matsalar da za ta biyo baya tunda kika fita hankali na bai kwanta ba ina nan ina faman tunani a cikin raina Sumayya hmm? ce ni haƙuri share hawaye ki kuma me yasa za ki ce in share hawaye na ko da na share kin san za su sake zubowa kuka ya zama mun abokin rayuwa sannan kunci da takaici ne makusanta na makullin kullum zuciyata ta fasa take kamar za ta fashe me yasa haka ki haƙuri su ne sai kai faru da ki haƙuri ki sa zuciyarki ruwan sanyi babu wani abu da yake da wani sai ikon Allah ki haƙuri kin ji ko ba sai mai umma insha Allah komai ya zo kashi kamar yaya me kike faɗa ne sumayya ki haƙuri umma na san abin da zan faɗa ba ki ji daɗin shi ba ina jin ki ina tunanin kawai da kayana zan yi na bar garin nan ba su manya kamar ya ki tara kaya ki bar garin nan kin san ke kaɗai nake da ita idan kika ce kaya ki ka bar garin nan ki koma ina kuma ni kuma ki banna dawa hmm? hakuri dai za ki yi hakuri, ki zauna mu sa ikon Allah idan mu ga abin da Allah zai da Sumayya ce. Ayi a yakin ya gidan. Ya umma ta ce. da lamun fa gode. ni koma. To shi kenan. da Ka da umma ta ce ko? Rayuwa ce somayya, lamari na duniya dole ki haƙuri. Sumayya ce. Ina cikin damuwa, ko da kuke kake tunani. Sadiya ma kullum a cikin damuwa take. An yi magani, an yi magani amma abin ya gagara. Ranar ka taimaka mini. um, hajiya karki damu ni malam modibo na yi miki alkawarin za ta samu amma Sumayya ta haɗu da matsala a jami'a. Malam an ji wurin malamai kala-kala ka samu waraka ba amma ta sanadin ka muke fatan samun waraka kamar yadda kai mana alkawari a jakar a gaskiya ina jin tsoron al'amarin kunnan ke da sumayya da zai taɓa yiwa ina ji ina gani ba zuba miki ido ba a rasa domin ni rayuwar ta fi yin muhimmanci fiye da tasu. Kuma ai babu wani mutumin da yake so ina kasa matsala. Kowa yana so ya zama a cikin jin daɗin rayuwa, amma hakan ba zai yi ba saboda dole sai Allah ya jinake ka. Kuma duk mutumin da ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi. Ke kaɗai ke kafa kowa sanin Allah, ko ke kaɗai kika fi kowa taimako. ki sani fa masifa ba ta da iyaka idan har ta babu wanda ba za ta shafa ba saboda haka na ce ki yi haƙuri da magana taimakon yarinyar nan da ne da kowa baya kula ta sai ki kaɗai kin ki amincewa da magana ta to ki sani ba ni ma kaina na fi son kaina fiye da ke to amma wannan babu wanda ya sai kauce wa kaddara to ki san me zai same ni gobe ba da da ke babu wanda ya san me goben ta zo ko me goben za ta zo yanzu inda a ce ni ce a wannan halin ya za ki je wani irin farin ciki za ki yi idan aka ce an samu ko da mutum ɗaya da yake fulani to irin farin cikin da za ki shi ma ya su mai take ji a ranki yanzu ina so ki fahimci ke ma uwa ce kuma hakan zai iya faruwa a kai. sannan shi wannan rayuwar kamar tsinkin abu ba ne hannun gaba yana komawa baya na baya kuma ya koma gaba amma don Allah ya kuma kai idan akwai wata magana da na faɗa a cikin yanayin nan bai ɓata ya domin ke kake da haƙƙin yayi a na. Saniya, na gode Allah da ya bani ke a matsayin ɗan. Allah ya miki albarka. kuma na ɗauki nasihar da ta gani ki je ki ci gaba da tanadanta Allah ya taimaka miki ya baki sa'a kinki بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم سميه Ban taɓa ganin ja'irin aljani irin wannan ba. To shi kenan ba zai rabu da ita ba kenan? Ƙarya yake, na sha gaban shi, ni malam maduba mai abin mamaki. Sun gudu sun bar ni. karki damu kwantar da hankalinki Ni malam madibo zan cire mata shi insha Allah aljanin ne guduwa yake ya san karan ba daɗi don haka abin da za a yi zan koma gida mai dukuri zan sake wani shirye-shiryen nan da kwana bakwai zan dawo kwantar da hankali. kuma can ma ba zama za mu yi ba lamtin abin da muna ya ƙasa amin ba kuma to eh, malima da kai da wani haruna zai ga alama ku ne jagora ko? Akwai wani abu ne? Wani haruna a suke mishi duka mai gari bayani. Allah ya taimake ka muna cikin matsala to Ya kamata a ce muna cikin garin nan abin da ya kamata a ce za mu iya maganinsa amma mu zuba ido ina mai karfin kowa ba tare mu magance shi ba um, mala runa wannan duk abin da kake yi zagaye zagaye kake idan akwai wata magana muhimmiya ka fito ka yi min bayani Allah ya taimake ka na'am ai wannan ba wata magana ce wanda za a tsaya ana kungiya kungiya a kanta ba akan wannan yarinyar sumayya ne haka yaya Allah ya taimake ka hmm. wannan yarinya sumayya kowa ya sani a nan wajen dan Allah ya taimake ka in ma maganar nan ba ta zo wajen ka ba duk wanda ya aure ta baya kwana sai ya mutu malaman da suka jikata akan nema wannan baiwar Allah wannan yarinya magani ba za su lissafu ba Allah ya taimake ka abin ne kullun ƙara yawa yake shi sa muka zo a taimaka Allah ya taimake ka a san me za a yi a kai kamata yi ko da a ce ma a sallame ta ma daga garin Allah ya taimake ka to ku nitsu shugabanmu ne fa kuma iya kokari yana yi kuma adali ne dukkan irin abin da zai zo ya da mutanen garin nan yana yi saboda haka duk abin da ya kamata a faɗa a faɗe shi dalla-dalla domin samun galabar al'amarin. Kuma liman ai ya riga ya yanke tunda ya ce ba za su yadda ba ai kaga ba ni ne kenan ake so in wani abu ya riga ya zo da matsala kuma ya zo da maganinta ya ce ga matsala amma su ba za su yadda ba to in ba za ku yadda ba ya za ku Allah ya taimake ka ai haƙuri magana ce ta zo a haka abin ne yayi yawa ne Allah ya taimake ka ai haƙuri Mala Haruna, duk wannan abin da yake faruwa a gari na san shi. Na san ma ƙari wanda kuka ku sani. Tunda abin da zai zo nan ba lallai ya zo kunnen ku. Gaskiya ne. To amma dalili biyu ne yasa na kyale. Na farko dai muna ba da lokaci tunda ana yi mata magani. Mu ga cewa Allah ya taimaka magani ya yi tasiri wannan abu ya wuce. Dalili na biyu kuma da muka saurara din shine mu ga damuwar ku ko da abin ya sha? to yanzu kun damun tun daga shi kun zo gaskiya to babu wani abu yanzu tun da kun zo nan Allah ya yarda zamu nemi taimakon Allah kuma za san hanyar da zamu mu bi a maganin abu Ba amma gargaɗi wannan maganar da ka faɗa a nan tana yiwa can ma dandali haka kuke yi idan kuka yi tunanin za ku ɗau mataki da kanku za ku ɗau doka a hannu domin kuma zan je duk sanda na gaba suka zo suka ce me yasa aka yi haka sai in musu bayanin cewar ku ne kuka ɗauki doka a hannu ne kuma hukuma ya zama za ta ɗauka kwarai ku gaskiya ne yalla to yanzu tun da an zo nan magana ta tsaya a nan ni zan yi tunanin hanyar da za a bi a maganta abin amma kar a je dandali ana tufa faɗi da faɗin abubuwan da ba su da kyau Allah ya taimake kan Allah ya hakan ba ta faru ko kuma sai a taimaka mana da ƙarin insha Allah wa duk iyakacin kokari Allah bai muna yi dan saboda na ga cewa garin nan namu ya zauna lafiya da kuma ainihin su mutanen garin to ku je ku koma gefe ɗaya ku zauna zan kira ku in gaya muku matakan da na ɗauka ko akwai mai wata magana to mala haruna zan kira ku insha Allah eh. Sumayya ce Salamu alaikum mutanen gidan Salamu alaikum alaikum salam Bayan Allah, za ku shigo mana gida haka kai tsaye? ba kai tsaye muka shigo gida ba sai da aka yi sallama sannan muka shigo gidan sannan kuma kun fi mu sanin abin da ke tafi da mu saboda ba zai yiwu ba saboda na lura aiki zama cewa mutanen gari suna cutuwa zuwa da ke ga wakilai daga mai gari ya tramta mu zo mu da ke cewa ta ba mana gari idan kuma kiwa kiya ga za ki bi ta to ki bi ta mun bar ku lafiya komai yayi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya amma lokacin da nace miki zan bar garin nan baki yadda ba gani kike kaman ba na son zama tare da ke ne ba na son dole za a zo wannan gaba don ba zai yi al'umma suna gani suna rasa rayukansu kuma ina tare da su a ce za su bar zauna a cikinsu ba da al'ummar da suka yi haka kin san ba san ciwon kansu ba ki haƙuri don Allah. Kin ga wannan malamin, sabon malamin nan da muka kawo ya ce zai zo da maganin da zai kora aljanna nan daga cikinki. Don Allah samu ki haƙuri mu ɗan ƙarawa shi dami. kyau maka gida mu amma na san na da na zama annoba a cikin al'umma babu yadda za a yi malamin ma ba dawowa zai yi ba ba sani ko shi ma ya mutu Sumayya, ba duniya za ki shiga ba. Da na yarda da ke, kawai abin da nake so da ke ki tafi garin mu dan tsinke wajen dangi na. ki haƙuri umarnin ke nan kusa ne da abin da yake faruwa a nan umma zai faru a ɗan sinke saboda aka umar ki bar ni kai na ce garin da zan nisanci nan wajen na lullari wa ina ilahi raji na lullari wa ina ilahi wato ni rayuwata ta zama tamkar mafarki kenan mahaifinki ya mutu ya bar mu gashi ke kuma yanzu zaki tafi ki bar ni wato ni shikenan babu wanda zan gani in ji daɗi kenan a rayuwata ya Allah ya ubangijin sammai da ƙasa ya ubangijin al'arshi ya ubangijin annaba da manzoni ya ubangijin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Allah kai ka ɗora mana wannan musiba Allah kai mana maganinta Allah ba mu da kowa sai kai ya Allah Allah kai ne madogaro mu gare ka muka fito kuma gare ka za mu koma Kuri rayuwa ce su maya su maya su mai maya ce yasa za tafi ina za ki je kuma wa kika sani na san duk da baki da amsar da zaki ki faɗa min bai wuce baki san inda zaki nufa ba kuma baki san kowa ba amma ina so ki bawa kanki haƙuri ki dubi hawayen da mahaifiyarki take ta zubarwa na batta a gida tana ta kukaranta kamar zai fita don Allah ki sassauta wa zuciyanki ki haƙuri sadiya mun makara ba za mu iya tare rigima da ta tunkaro mu ba ina son mahaifiyata kamar yadda kika sani amma zamana a nan garin tamkar hatsari ne da rayuwata ki haƙuri sadiya ba wa zuciyar mu haƙuri sannan kuma allah ya sada mu da alkhairi akwai yiwuwar sake ganin juna idan da rabu rana za mu haɗu soyayya rayuwa ce soyayya lamari na duniya dole ki haƙuri maƙurici wata ran shi zai dafa dutse komai yayi zafi maganin shi Allah sumayya sumayya sumayya sumayya komai zafi maganin sha Allah sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya ai malam mu na gaya ma karatu fa a ƙasar nan sai an daure yi yaya ai karatun nan magana karatun na bai saboda kullum wasu na kashi 600 zuwa da dawowa nawa 600 zuwa da dawowa 600 eh ɗari shida a karkarar nan kana samun naira ɗari kuma ya ishe ka ka ci da iyalanka ka ga na biyan makaranta tun da ba wata sana'a kifi gidan mu a karkarar nan ba ka ga yanayin garin haka ne kuma alaikum wa alaikum salam lalla malam ko za ku taimaka min da ruwa sha ok musa ɗan miƙo kofin nan tara mata ɗan ba ne ɗan bugun ko ina gaya maka makarantar nan kawai za ka koma makarantar nan kawai za ka taimake mu yawa Malam. Dalla malam ba kuwa ce ne yanzu nan shigo a nagarin, ko za ku taimaka min da masauki masauki to gaskiya duk garin nan ba wanda zai iya baki masauki amma idan ba za ki damu ba zan iya kai gidan mai anguwa domin shi yake da hakkin saukan baki ba matsala wannan abu ne mai kyau to shi kenan musa bari in kai ta gidan mai anguwa daga nan zan karasa gidan ajiya wannan to a ni ma zan iya cika wa in daga nan da Allah in ka gama ka same ni a mararaba to zan je sai ka ji yawa to na gode to Allah ya kiyaye ka lafiya yawa ya alhamza ya gida dama ba kuwa ce ke mutumiyar ina ce mutumiyar kano ce daga uwar mai mutumiyar birnin kano ce ke eh, kin zo daga gari mai daraja ku mu shiga daga ciki ai duk wanda ya zo da Kano dole sauke shi ai Kano gari ne mai alfarma ku shigo shigo da ita shigo shigo abin Ina mala Hamza. Allah ya taimake ka. Ka kyauta. Na gode. Kuma na san kai mutumin kirki ne. Ina godiya ranka da daɗe. Kana ɗaya daga cikin mutanen karkaran nan wanda nake sa musu albarka wanda suke tare da ni masu kirki da hali na gari baiwar Allah ne mai anguwar wannan garin kuma alhakin kulawa da garin nan da mutane da dabbobin da suke garin nan ina karkashin kulawa ta da mulki na da iko na saboda haka baiwar Allah zan so in ji labarin ki kuma daga ina kike ko da kin ce ma daga birnin Kano kike farko dai suna na Sumayya Sunan mahaifina kuma Alhaji Sumaila. Ya rasu ya bar ni tun kafin na kai manzalin girma. Ya bar ni da mahaifiyata. Sannan kuma na haɗu da wani larura na aljan mai ban mamaki. Wanda koda wani ya nuna alamun yana sona ba zai ƙara koda kwana ɗaya ne a doron kasa ba. Sai a takaice ma har an ɗaura min aure da wani. washe gari na cincigawar shi a ɗaki sai ya zama duk mutanen garin suna tsoro na suna guduna kowa bai san mu'amala da ni tamkar ni ɗan ɗaurawa kaina wannan larura don allah ina bukatan taimakonka idan za ka iya Hamza. Ranka ne dai. Bayar Allah abin a tausaya miki ne. kuma hankali na ya tashi a halin da naga ga kin tsinci kanki a ciki to amma ni ba zan guji bako ba ko ba haka ba duk da haka ke kina tattare da larura mai matsalar gaske tunda kin ce har aljani ya kashe dan mai anguwar garinku kuma ni mai anguwa ne saboda haka zan sauke ki amma za ki min alkawari duk wata matsala ya zama za ki kiyaye ta har lokacin da Allah zai baki lafiya insha Allah zan iya gwargwado na dinga kiyaye za ki cika alkawari insha Allah na ma alkawari Allah ubangiji ya saka miki da alkhairi Allah ya bani ikon kula da ke Allah kuma ya baki lafiya. Na Ba komai, karki damu. take kamar bakuwa ce a garin nan ko dan ban taba ganin wannan fuskar take a cikin ƙauyen nan ba to zan ce miki kurma da na yi sallama kin amsa shi kuma duk wanda yake amsa sallama ba za a kira shi da mai wulakanci ba ko kuma mutumin ba ni dai buri na ki tanka min kawai kada ki sa tunanin da nake a cikin zuciyata ko zaton da nake kasance gaskiya saboda baki kama da wanda ke da wulakanci ba saboda ni dai na san mutanen ƙauye muna da karamci da girmama ɗan adam kin san duk lokacin da karan farauta ya gazo mu ba zai sake barin sai numfasa ba har sai ya kai ga angarar mai gidansa to ni ma din yanzu da ke gani ina miƙa sako ne daga zuciya zuwa wata zuciya da haka da Allah ki amsa Sumayya, Sumayya, Sumayya, Sumayya. Kinga, don Allah ki amsa mu. Ko da zagi na niki. Bai kai wani irin mayan mutum ne kai don Allah. To ina so ka sanar da zuciyarka ba za ta taɓa samun gurbi a tawa zuciyar ba. Na san ka fi ɗaukar rayuwanka da mahimmanci fiye da yadda kake ɗaukar sakon zuciyarka. mutuwa dole ce amma ba kowane mutum yake son ta ba na san ba za ka taɓa gano wannan surkullin nawa ba amma ina so ka je kai nazari a kansa za ka fahimce ni na barka lafiya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya sumayya Rayuwa ce su Na bauke, abin da ya sa na aika aka kiranka wata matsala ce, kuma ina da yaƙinin za ka iya min maganinta. <laughs> alhamdulillah, ranka kai na ji daɗi, da Allah ya sa ma a zuciyarka kai da ranka cewa ni zan yi maganin wata matsala daga gare ka. Me ke faruwa? Wato Bauchi, a dalilin da ya sa ne kiranka. Na'am. kuma na gaya ma haka wata yarinya ce a gidana labarinta akwai tausayi akwai al'ajab a ciki kuma baƙuwa ce ta haɗu da yanayi na aljani ya rafe ta aljani wannan shine abin da yake damu na yanzu to ai ran kai daɗe wannan ka sha kuru muka kawo sanin kanka ne ranka ni aljani ido na idan aljani na fi karfin sa ranka ne na fi karfin sa sai dai kuma ta kaddara ta ga ubangiji wannan ba biyan da za a yi To, ni dai ba ni da kokonto a kanka, kuma na san za ka yi min wannan magani kuma bukata ta za ta biya. Saboda haka ya za a yi. Wato, raka da ina so ka kaddara cewa yarinyar nan ta ma samu sauƙi ta gama. Yawwa. Ba kuma ni zan yi aikin ba. Eh, ba ni zan yi aikin ba. Ɗana sala shi zan sa ya aikin, ba ma ni zan yi ba. To ba na son tafiyar kura, kuma ba a zuwa biyu da ni ɗaya ake. Duk kakkarar nan ba wani mutumin da nake kiran sai halarci shimfiɗa ta mu zauna ga ni gashi saboda ƙarfin mulki na mm. sai kai. To saboda haka Habaran kasan na sani. Akwai kalmar da Bahaushe yake cewa turancin angulu sai sarkin fawa. To shi kenan. To ranka ina son kwanta da hankalinka. Wannan al'amari an yi an gama. Wannan babu wani abu da zai faru Allah yarda. Na barka lafiya. A tashi lafiya. Allah sa. Amin. Na gode. To madalla. Na gode. Ai sare ne zai yi aikin ba mani ba. Ba komai. Eh. Amma dai ina tabbatar maka aka samu matsala. Eh. To za a gane kura. Ha fara kai. A gaskiya ne. Manta da kai ne. Manta da kai ne. Ni dai na gaya maka. Baushe mati ne ba. Ku da hankalinka. A baushe mati ne. To wanda Kayya! ha farka ta ne ha ba sadi ha ba sadi ai zama a cikin wato jarumtaka shine abin da ake so da mazo farautarsa da kuma gada shine aikinka amma tunanin dokin rano ai na rago ne ha ba sadi gaskiya ne baba eh ai ta safa ta yara ce baba ta rana kuwa baro manyan kwari eh. wannan gaskiya ne duk wanda kaga yayi fada da damusa baba ka dubi jikinsa ka gani <laughs> <laughs> yeah! wato na gode wa Allah na gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya bani kai a matsayin ɗa ka zama jarumi ka kuma gaji gida Allah ya ji kan mahaifiyarka amin ba da tana raye da ta alfahari cewa ita ma wato tana da jarumci kuma jarumi wannan ya sa na fita zakka ina takawa da ƙarfi na a cikin sarakunan dawa duk inda na shiga da ƙarfi nake takawa saboda na san ina da magaji gaskiya ne eh. gaskiya uwa jigo ce amma ni ta uwar ta tafi ta bani ubana shine jigo na gaskiya ne godiya dubu gare ka baba gaskiya an iya haihuwa a gidanmu <laughs> babu rago kuma babu gajiyayye gaskiya ne gaskiya ne to sale daga wajen mai unguwa nake gaba ɗaya mai unguwa ya biya firgice ya tsorata shine je hun wannan matsalar yake ganin cewa ni ne kamata in masa maganin wannan matsalar da haka na tun karo gidan na san akwai maganin na san akwai maganin ta eh mai unguwa da kansa baba kwarai ko mai unguwa to kan menene wannan bakuwa ce aka yi ita wannan bakuwa ta zo da larura cikin wannan gari ta sauka a gidan mai unguwa wai larura ta aljanu aljanu wai larura aljanu saboda haka ta tsorata kowa ta firgita kowa kowa yana jin tsoro ma ya haɗa hanya da ita na ce bata biyo ta kofa gidan nan bane bata biyo ta kofa gidan nan bane shine mai unguwa ya danka wannan matsala a hannuna dan in warware ta na ce to shikenan ni kuma bari in tura wannan lamari gurin ɗana sale na san za mu gama da ita menene a ciki to ai ni ni ba dan haye bane dan gado ne baba <laughs> dan ban gaji sarautar daji ba <laughs> sai da fi karfin makiya da masada wannan gaskiya ne sai sun buga da ni sun bani <laughs> sun ja zaren kuma zaren ya tsinki baba ai duk wanda ya gaji sarautar daji to da abin da ke cikin jaji da aljanin duk na sani shirya kanka sale ba zan taɓa ba kunya ba babu wallahi shirya sale kayya kayya shirya kanka sale shirya kanka sale dagumi abokin tafiya an ga miki samayya ko ita rayuwar duniya da ke da aure da mutuwa duka nufi ne na Allah lokacin shi bai ba cikin da kika so ki gaya miki ba za ki taɓa yi ba ko kuma ya kika ce a'a sumayya lafiya ina ta miki magana tunanin me kike yi lafiya ina jin kamar ba zan daɗe a garin nan naku ba don tun yanzu na fara fuskantar matsaloli haba sumayya ko dai min miki wani laifi ne ya babu abin da ku kai mini Ai tsakanina da ku sai godiya da kuma addu'a shine abin da zai biyo baya. To ani har yanzu hira kawai kike mu. Ba ki gaya mun me matsala da ta sa kika ce zaki bar inda muke ba. Na yi wa baba alkawari ne zan kiyaye dukkan abin da zai ba mutanen garin nan matsala. Musamman ma abin da ya shafi larura ta. Na ɗowa na alkawari da na sa ku a matsala gwara na rasa rayuwata. To me matsala? Ko zama da na fita na je ɗiban ruwa mun haɗu da wani saurayi mafarauci ya yi iya bakin kokarinsa ya gana kula shi amma ban kula sa ba saboda ba na son kowa ya samu matsala ta dalili na ba na son wani ya rasa ran shi sumayya ke komai na duniya da ke gani mai wucewa ne ai ki ba za ta ci gaba da dawoma a haka wata rana sai dai ki ba da wannan a matsayin tarihi kin ji sumayya ki ya haƙuri haka yake nan har kin tuno min da wata babbar aminiya ta sadiya kullum irin kalan maganganun da take gaya mun kenan wallahi da a ce ina rike su na zama hafiza komai zai wuce wata ran sai dai ki bada wannan a matsayin tarihi ki hakuri kin ji sumayya azzalimi babu fargaba a zuciyata gargadi a wurin jarumi kamar buga gangar yaki ce bana wasa wajen ɗaukar fansa sannan bana raina maki komi ƙanƙantarsa ka yi wa kanka faɗa tun kafin ranar nadama ta zo maka magiyarka ba za ta yi maka amfanin komai ba zan rika jinsa ne kamar busar sarewa ka yi amfani da damar ka. tun kafin lokaci ya kure maka kai ƙarya kake za ka yi kuka da idanunka za ka share hawaye da hannayenka ba na so ka yi mutuwar wulaƙanci amma tun da ka zaɓa ka shikenan ah! ah, ah. yake faruwa ne a gidan nan baba kai ma ka san abin da yake faruwa na lura da gaske wannan aljanin yake da mu kuma lokaci yayi da ya kamata mu gama da shi wato shi ya dauka cewa zai zo ya keta mu alfarma a cikin gidana kenan to idan ba shi zai wannan abun ba baba wa zai yanzu nan muka gama artaba da shi a cikin daji shine ya tsallake ya taho gidan ya dauka cewa zai iya tsaga gidan ya zo ya mana barna ya tafi lafiya sakalau gaskiya ne gaskiya ne babu shakka lokaci yadda ya kamata mun nawa cewa mun wuce kita mana alfarma ya ɗebo ruwan dafa kansa shirya kanka sali shirya kanka shirya kanka ha ha ha ya ha shi ke da shi shiga ka fito shiga ka fito in shirya ka ne san me ya kamata in yi <laughs> ha haba mun gama da kai Sumayya ce Allah sumaya, sumaya, sumaya Sumaya, sumaya, sumaya, sumaya Sumaya, Sumayya Sumayya Rayuwa ce Sumayya Ki haƙuri rayuwa ce sumaya. say